ta yaya ake gane idan mutum yana da wato ta yaya ake gane mai sihiri waɗanda suke yin sihiri tun da galibi ba wurin aljanin zaka je ba wurin mutum zaka je yadda ake gane mai sihiri ko mutum boka ne sihiri zai yi ba malami ba ne ko da an ce malam ne kuma ko da kaga waɗansu sun je akan suna so a yi musu addu'a su samu kaza amma kai kuma ka gane cewa wannan ba addu'a zai ba tsafi zai yi don a samu ko abiyat din don a samu ko aswad don a rasa na ɗaya shine a gaina in zai yi addu'a akan wani sai ce me sunansa me sunan mamansa ai in ka yi addu'a kana ce Allah kai wa wani abu kaza ba dole sai ka tambayi suna ba amma ka ji ya tambayi mutum da uwarsa to alama ce ta cewa sihiri zai ana gane shi ta hanyar ya ce a kawo masa wani abu da ya taba jikin mutumin ko rigarsa ko hularsa ko warin takalmi ko safa ko, ko, ko matsefi ko wani abu da yake taba jikinsa a masa ko kuma a masa wani bangare na jikin ko gashi ko farce ko menene ko a samu a tari guminsa a kawo masa yana daga ciki shine ya ce a yanka a ce sharaɗin nasara shine a yanka ko kuma ya faɗi wani abin da za a yanka wanda yake da wahalan samu ko ce a je a nemo maka hanjin tururuwa amma ƙananan hanjin banda babban hanjin aljani zai iya nemowa kai in zaka iya ka nemo in ba za ka bi sai ka bada kuɗi a nemo kuma da gaske ne da shi za a haɗa, shi ya san yadda zai samu kuma mutum ya ce abun nan ko ya bada ko ya ce a yanka ko da abu na halal ne a ce a yanka akuya ko kaza amma sai ce a ɗauki jinin da aka yanka a shafa masa a wuri kaza na ciwon da aka nema wannan tsafi ne ba maganin Allah da annabi bane ko kuma a yi rubutu amma a rubuta wani abu na shirme abinda ba za ka iya karanta ba ka ga rubuta wani abu an ja layi ya haɗu da wancan a ja wani rumuz a haɗa da nan a rubuta wani abu mai kama da kafar agwagwa a zana wani abu ka kasa gane ba zai iya karantuwa ba wannan alama ce ta cewa tsafi ne ko kuma a yi amfani da rubutun alkur'ani amma sai kaga an ce a haɗa shi da wani abu na haram ko a rubuta a ce da jini alkur'ani ko a ce an rubuta a dunkule a jefa a shadda ko a ce in an rubuta takardar a tauna a tauna a tauna a cinye wannan duka alama ce ta cewa tsafi ake so a yi ba ana so a yi amfani da alkur'ani a hanyar da ta dace ba ne kuma in ka je wajen mutum ka je yana waɗansu maganganun da kai baka gane ba da wani yare yake magana kai baka san yarensa amma ka je yana faɗan waɗansu abubuwa na surkulle yana magana da aljanu ne ko kuma wani karatu ba irin na karatun Allah ba ba irin na karatun manzon Allah ba sallallahu alama ce ta cewa boka ne ko a baka wani abu a ce ka je ka binne ko kuma mutum ya ka zo wurinsa kai ne ka zo neman magani sai ce maka ka zo neman kaza ne kuma kaza kaza ne ke damun ka ko ba ka bane ka ce cap haka ne to gargajin wannan kawai kai ma ka sani ko kuma ka ga malami an ce malam ne amma sai ka ga fasiki ne an ce malami ne mai addu'a kin je wurinsa kuma ya ce ai maganin ba zai ci ba sai ya kwanta da ki wannan da gani ka tabbatar da cewa boka ne ko kuma ka ga malami ne an ce malami amma baya sallah ko malami ne ya sa kayan malamai amma abuwa na fasikanci duka yana yi to wannan alama ce cewa ba malam bane boka ne ko da ya sa uniform din malamai ba ta uniform ake gane malami ba ta hanyar kulawarsa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shari'ar musulunci duk wanda ya aikata sihiri hukuncinsa kisa ne idan aka kama su kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da na taɓa faɗa a Zariya yana ɗaya daga cikin abun da ya dace hukumomin shari'a na jihohi su kula da shi saboda yadda wannan abun yake tsananin yin tasiri akan al'amura na yau da kullum na mutane na cutarwa dukkan bokaye da matsafa ya kamata hukumomin shari'a su sa a kamo su a yi prosecuting ɗinsu a kotunan musulunci kuma a yanke musu hukuncin kisa wanda ya dace da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don in ba kashe su ba ba abin da ya dace da sunan uku ba ba wa'azi za su ji ba ba su ma yi imani da Allah ba dama ba gargadi za su ji ba ba tausayi suke ji ba kullum kana gani suna jin daɗi ne suna walwala idan an ce wane ya mutu ko wane cikinsa ya kumbura ko wane an je asibiti an gagara ko wane an fita da shi ko wane an yi kaza ko wane ya faɗi a kaza wannan shine abin da suke yi kullum waɗannan mutane ba su da wani aiki da ya dace a kansu sai dai a kashe su hadisi ya tabbata daga jundubul khair kamar da yake cikin sunan cewa ya zo daga tafiya sai ya ya samu wasu daga cikin a zamanin khalifancin abu umayya banu umayya sai samu an zauna a fada ga wani mutum ya zo a gaban sarakuna ya zo ana tarawa a dandali sai ya kama kan mutum sai ya fille sai ya rike kan sai a ga mutum yana tsaye kuma gangan jiki a can sai ya yi rawa ya rawa sai ya dawo sai ya dora sai yana faɗan sunan Allah ya ci inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun sai ya ga mutum ya dawo fa yakun sai ana ce subhanallah hada yuhyi wa yumitu bi idnillah kaga wani kamar annabi Isa kaga ya yaudare su ko wannan sahabi ya zo ya ga wannan abun ya ce can wannan haka ya kwashi imanin mutane sai ya koma don gobe ma za a ci gaba aka ce kaɗan kuka gani sai je ya yi sallah ya roƙi Allah ya ce Allah ka taimake ni da ya zo fitowa gobe da safe za a zo dandali sai ya kawo takobin sa ya rataya a baya yana zuwa shi kansa wannan din yayi kirari yayi kirari kafin ya karanta kun ya kunu sai fille masa kai sai kan ya faɗi sai ce ahi ka dauki kanka ka dora mana ana shuruwa sai taro ya watse sai ce musu wallahi naji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce haddu sa'ir darbuhu bisayf hukuncin mai sihiri matsafi shine a cire kansa da takobi shi yasa na yi haka kenan kallo ya kare fa magana ta kare dama duk ƙarya ce sana hadisi ya tabbata cikin sayul bukhari daga umar dan khattab cewa umar dan khattab ya rubuta wasiku zuwa ga lokacin da matsafa suka fara cin kasuwa ya rubuta wa kowanne daga cikin gwamnoninsa ya ce uktulu kulla sahirin wa sahira duk wanda kuka kama shi da tsafi ku kashe shi tun kafin ma labarin ya zo gare ni shi yasa a zamaninsa an kakkashe matsafa da yawa sannan ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi sallama ummu salama ta kama wata wadda take mata aiki a gida ta je wajen boka ta je ta kawo wani wani abu na tsafi domin ta sa mata ta ana kama ta tace a je a kashe ta haka haddin mai sihiri shine kisa kadai kuma in ba wannan aka ba wallahi ba za a daina wannan sihirin ba idan aka yi maka ne ba za a san wayayi ba amma masu yi kowa ya san su a kamo su duka a kashe su za mu samu sa'ida da yardar Allah sai gaba ta gaba ita ce kai yanzu a matsayinka na bawan Allah mumini kana jin tsoron wannan wannan sharri kar ya same ka menene hanyoyin da za ka magance kanka ka yi wa kanka rigakafi kar ya same ka hanya ta farko ita ce karfin imani da tawakkali ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu riko da addinin Allah ihfazillaha